yadda ake ɗora hoto a youtube channel duk wanda ya kasance yana da youtube channel yana da kyau ya ɗora hoto a youtube channel ɗin shi domin ɗora hoto a youtube channel yana da matuƙar mahimmanci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da yau barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo masu bibiyar mu a wannan channel din mai suna M Sani Sufi TV. Muna roƙon ku don Allah ku danna mana likin a wannan bidiyon sannan ku yi mana kwanan. Waɗanda ba su danna mana subscribe ba muna roƙon ku dan Allah ku daure ku danna mana subscribe domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Yadda ake ɗora hoto a YouTube channel. domin ɗora hoto a youtube channel yana da matukar mahimmanci idan har ka ƙirƙiri wani hoto mai kyau ka ɗora a channel ɗinka duk lokacin da mutum ya yi sacin ya ga wannan hoton to zai tabbatar cewa wannan channel ɗin taka ce kuma dama channel ɗinka yake so ya yi sacin wannan shine amfanin ɗora hoto a youtube channel idan har kana so ka ɗora hoto a youtube channel ɗinka za ka zo ka shiga youtube kamar yadda kuke gani za ka shiga youtube bayan ka shiga youtube zai kawo ka nan kamar yadda kake gani ga alamar channel ɗinka anan nan wajen sakamakon baka ɗora hoto a wannan channel ɗin ba zai nuna maka haka amma in ka riga ka ɗora hoto zai nuna maka alaman hoto da ka ɗora a channel ɗinka a nan wajen to idan har kana so ka ɗora hoto a channel ɗinka ka biyo mu a cikin wannan bidiyon daga farko har karshe domin mu nuna maka yadda za ka yi ka ɗora hoto a channel ɗinka za ka zo ka shiga nan wajen da aka rubuta yiwa channel bayan ka shiga yiwa channel kamar yadda kake gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka kamar yadda kake gani sai ka zo ka shiga nan ga wani waje nan da alaman bayero sai ka zo ka taba shi kamar yadda kuke gani bayan ka taba alamar bayero zai watso ma wata fuska a wannan fuskan zaka ga alamar kamera a sama zaka je ka can sama ka taba wannan alamar kamera bayan ka taba alamar kamera zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar yadda kake gani waɗannan su ne hotunan da suke cikin wayarka sai ka zo ka zaɓi hoton da kake so ka ɗora a youtube channel ɗinka sai ka zo ka zaɓi hoton da kake so ka ɗora a youtube channel ɗinka to kamar yadda kuke gani bari mu zaɓa wannan hoton wannan hoton da kuke gani shi nan bari mu zaɓe shi to yanzu mun zaɓi wannan hoton shi za mu ɗora a youtube channel ɗin to kamar yadda kuke gani zai watso ma wannan fuskar kamar haka bayan ya watso ma wannan fuskar kamar haka sai ka zo nan kasa wajen da aka rubuta save as profile picture da blue rubutu nan ƙasa kenan sai ka zo ka taɓa shi kamar haka kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun ɗora wannan hoto a wannan channel din kamar yadda kuke gani ga hoton nan yanzu ya riga ya yi saving so kai ma idan kana so ka ɗora hoto a youtube channel ka. wannan hanyar da ka ga mun nuna ma ita za ka bi ka ɗora hoto a youtube channel ɗinka mun gode da ziyartar channel ɗinmu mai suna ɗan sami sufi tv muna roƙon